والأرض ذات الصدع kuma ya rantse da ƙasa wadda take kecewa tsiro da shuka da bishiyoyi su fito daga cikinta